Mai sauraro yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a hausa.com masu gabatarwa kamar kullum. Maryam Bashir Babaji. Safina ta sada so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau Laraba 29 ga watan Maris na shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Awon igiya a filayen da muke ginawa na ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana matsaloli. Ko akwai abin yi a kan hakan? kusan miliyan goma sha uku da muke rayuwa a kano ana cewar fadin jihar kano gaba ta kusan ana maganar dubu bakwai da dari bakwai da kusan saba'in da uku hmm. shin ƙasan nan tamu shin kullum haihuwa take kamar da kullum mu muke haihuwa ga ba haihuwa take ba kusan ma kullum rabuwa take saboda mu karuwa muke mu daina wannan tafiya ta ci barkatai musamman mu alkita muhallin da Allah ya ba mu ciwar fa miliyan sha uku wata rana sai ka ji ta zama miliyan ashirin wata rana hamsin wata rana ma ka ji miliyan ɗari dan iya mafa ya tofa albarkacin bakinsa a game da magana alkin ta muhalli ko kuma filayen da muke gine-gine ko noma a kansu. Za kuma mu wasu amsoshin da kuka aiko mana a tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. To bari mu ji abin da dan iya ya faɗa wa aminansa Isa Lawal Ikara game da maganar alkinta muhalli da kuma faɗin ƙasar da muke da ita. yau ji na iske ɗan iya zaune a wani dandali na ce ɗan uwa anya kuwa baka cikin wani hali ya ce tunani kawai nake na ikara game da harkar damalmalewar muhalli yanzu kowane ɗan ƙasa ya samu dama ciki har da ɗan kasuwar da bai da wani jali sai kawai ka ga ya nemi filin gina gida babu tsari ko fasali ya yi ta jagwalgwala ginin babu wani tsari shi dai kawai ya ga ya jera tubali idan ka ce kuma ya kamata a dinga gina gidaje bisa tsari sai ka an ce kai kan ba ka da tattali hakanan idan ka ce rashin gini kan tsari kan jefa rayuwa cikin jidali sai ka ji irin mutanen da ke waɗannan gidaje ba tsari na cewa kai dai kan ba ka da tawakkali shine fa ka ganni jigum ina ta tunanin shin anya kuwa mutanen mu kan saka sikelin auna ayyukansu bisa hankali na ce dan iya yau kam ka zo mana da magana babba saboda maganar muhalli ta wuce a rinka yin ta kamar harkar a caɓa don kasancin kosan muhalli kan taimaka wajen yada cututtuka masu guba sannan yakan jefa rayuwar mutane cikin ja'iba da fargaba don kuwa ambaliya da gobara ka iya tashi a kowane lokaci ba tare da an sani ba musamman ma ganin yadda mutanenmu ke gine-gine a hargitsa ba tare da la'akari da ko da haƙƙin makwabci ba babu mu gudanin ruwa ko guraren zubar da sharar da za a nuna al'umma al'ummar nan na kan turba shi yasa ma nake ganin idan dai har al'ummar mu na son ci gaba to ya zama wajibi sai sun sauya salon saka gine-ginen da aka saba yi ba bisa ka'ida ba don kuwa na ji hausawa sun ce ita juma'a mai kyau akan fara ganin alamunta ne tun daga laraba dan ya ce na ikar ai kamata ma a ce an wuce matsalar cunkoson muhalli a wannan karni musamman ma dai ganin wayewar mutanen wannan zamani amma abin damuwar da ke yawan jefa ni cikin tunani shine har yanzu fa ana gina gidajen awon igiya a wasu anguwanni kuma ba wai ma kawai a yankin karkara kaɗai ba har da birni saboda haka dai akwai buƙatar mabiya da su kansu shugabanni su haɗa ƙarfi da ƙarfe game da wannan sha'ani alabashi a samu a tsame rayuwar al'umma daga tsunduma cikin tsanani don kuwa duk lokacin da ibtila'i ya afka wa irin waɗannan unguwanni da ke da cunkoso abin kan yi muni kaga ko wannan ai babu daɗi ko da ƙanƙani. haka yake to kin ji dai fa dan yayin da ya ta fama <laughs> eh to sai ai mu je kawai mu je abin da yake gaba ko kuwa eh. eh kin san a makon da ya gabata mun yi magana akan yadda abubuwa suke tafiya da kuma yadda aka yi maganan taron na majalisar ɗinkin duniya to yanzu kafin mu je ga duk abubuwan da aka faɗa bari mu je ga abin da muke da shi yau domin mun tambaye su a shafinmu na Facebook da Twitter cewa me suke gani game da yadda za a tattala arziki ko kuma haɗa ƙasar da muke da ita da kuma arziki ga abin da suka ce. Sakon farko daga Sabi'u Usman Makurna ya ce yau da gobe kenan ai wannan abu mai sauki ne kuma mai wahala. Amma muddin idan za mu rika tsara gida kamar yadda ya kamata 'yan daidai kuma a jere to tabbas ba za mu ga karancin fili ba amma akasin haka sai ka ga mutane suna cewa filin ya musu kaɗan ku tashi lafiya masu shirin yau da gobe. sai muhammad dan budam shani ya ce assalam to a gaskiya ni a gani na ba wani hanya da za a bi wajen samun kyakkyawan yanayin filin gida don yanzu ba da gida ake yi ba abin sawa bakin salati ake nema sai sabiu musa isa ya ce salam ta hanyar tsara filayen da muke da su a fitar da layuka da filayen wasanni da makarantu da asibitai da sauran abubuwan more rayuwa da shuka bishiyu sai baba gana ibrahim zangon daura ya ce hakika yau da gobe kun yi hangen nesa game da abin da ke ciwo al'umma tuwo a kwarya domin wallahi a wani gidan sai ka tarar da mutane sama da ashirin a wani dan karamin ɗakin da bai kai taku ishirin da biyar ba don haka akwai buƙatar hukumomin da ke kula da tsarin inganta birane da gine-gine ta haɗa hannu da takwararta ta duniya wajen ganin an samar da mafita mu kuma 'yan ƙasa sai mu ba da cikakken haɗin kai wajen ganin an cimma nasara sai muhammadu dan dattijo ya ce yau da gobe ikon allah gaskiya yau da gobe wannan maudu'i yana da matukar mahimmanci shawara ta a nan ita ce ni ina ganin haƙƙi ne ni ina ganin haƙƙi ne da ya rataya ga hukumar kula da tsara gine-gine da filaye domin gaskiya yadda ake tsara gine-gine a halin yanzu abin ba kyau wanda haka yake haddasa rugujewar gidaje a wasu lokuta musamman a lokacin damina lallai ya zama wajibi hukumomi su tashi tsaye domin ganin tsarin gine-gine ya inganta domin samar da yanayin da ya dace sai ba da basi dan dumin muge Nijar mai shayi Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe tabbas wannan matsala ta fi faruwa a yankunan mu na karkara yin gine-gine ba tsari ana ɓata filaye a banza. sai Hussein Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce salam yau da gobe ni a gani na wannan matsala tana buƙatar a yi mata taron dangi da mu talakawa da kuma gwamnati domin Hausawa na cewa kashin mahaukacin kare sai taro yau da gobe ku tashi lafiya. sai ukashi abdulsalam koko ya ce to ai wannan aikin gwamnati ne domin ita ce za ta tsara duk abin da ta ga dama a kasar ta to sai dai mu ma muna gudunmuwar da zamu iya bada wajen yadda zamu tsara gidajenmu ta yadda wuri kaɗan zai wadace mu sai Sumal Yusuf Ari ya ce yau da gobe hakika ya kamata mu rage handama da babakere wajen yin cunkoso a garuruwanmu domin lokacin zafi yana doso mu sai sada sa'idu daura ya ce yau da gobe komi da ruwanka tabbas kasa ba ta karuwa sai dai akwai karuwar jama'a kamar fari yin tsari mai kyau daga hukumar tsara birane ba tare da nuna son kai ba ko son zuciya ba ta haka ne kawai za a samu kyakkyawan yanayi da tsari mai kyau musamman fitar da hanyar ruwa da sauran filaye da fatan za ku tashi lafiya. Ashidu Isiyaku ya ce yau da gobe tuni wannan tsari ya yi nisa a birane inda ake da karancin fili ta kansa dole a yi tattalin fili a yi tsarin da ya yi daidai da wannan filin tunda ba wadatar sa kamar a ƙauye wannan matsalar dai tana karkara amma ita ma tsadar fili ta fara canzawa mutane yin tattalin filaye a wannan lokacin da kuɗi ya yi karanci a hannun mutane masu shirin matasa ku tashi lafiya. sai dauda idris dan karai-karai ya ce yau da gobe ƙasa ba ta karuwa sannan mutane ba su dawoma dole ne wata rana ka mutu yaranka su gada filayenka da gidajenka ganin yadda sanin kowa ne ita duniya kamar makaranta take idan ka gama naka wasu za su zo su fara daga inda ka gama sai abubakar musa yan zuma ya ce tab a zamani yanzu kowa kan shi ya sani saboda son kai da ya yi ma mutane yawa wajen gini ba sa bin ka'ida da kuma take haƙƙin mutane sai dai mu ce allah ya kyauta sai dauda garba bin affa tuskum tare da minet ibrahim suka ce salam filin yau da gobe mai sa a amara amarya komai wai sai a ce ya rataya a kan gwamnati to su kuma masu unguwanni fa me ya rataya a kan su sai ka samu mai unguwa da gidaje sama da biyar a hannunsa amma wuya ya sayar da ɗaya balantana ya baka idan ka shiga ciki balle ya baka ka shiga ciki ka zauna kuma ba sa sayar da filayen su alhali daukacin filayen wurin duk nasu ne a halin yanzu haka ko da haya kake a gidan wani idan ya ji kana gina naka to kafin ka kammala ginin zai kore ka a gidan bakin cikin shi ne dan kudaden da yake samu a hannunka zai rasa shi sai abdullahi yusuf ya ce salam yau da gobe za a iya yin hakan ta hanyar samar da dogayen gidaje a inda suka dace misali duk filin da kasar wurin ba za ta inganta ba wajen aikin gona to sai amfani da wajen don yin gini musamman a tsakanin manyan biranenmu wanda hakan zai kara samar da raguwar kwararowar hamada sai yusuf habila ya ce yana da kyau mu kula sosai musamman a lokacin da ake gine-gine kuma ya kamata gwamnati ta sa ido sosai sannan ta kafa doka mai karfi. To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter Adbaffa Bajoga ya ce doka ya kamata a samar wacce za ta iyakance faɗin gidajen domin tattalin filaye duba da yadda al'umma ke ƙara ƙaruwa a kullum. Sai daga ƙarshe a Hafizu Balarabe ya ce tabbas wannan batun dubawa ne amma dole sai gwamnati ta tashi tsaye ta sanya idanu a wajen yadda ake yanka filaye da sayar da su. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. A makon jiya ne Bankin Duniya suka gudanar da taronsu na shekara-shekara a akan yadda za a fidda jama'ar duniya daga zafin talauci. Wanda taken taron bana shine yadda za a alkinta doron ƙasa don yakar talauci. To haka kuma matasa dai su ne ƙashin bayan al'umma suna cikin waɗanda suka gabatar da makaloli ko kuma takarda game da alkinta filayenmu don yakar talauci kamar yadda safina ta ambata inda wani matashi daga Kano ya halarci taron sannan kuma bayan an gama na tattauna da shi a nan birnin Washington DC. To salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da muke tare. To um, sunana Awal Magashi. To Awal Magashi za ka iya gaya wa masu sauraron yau da gobe mai kawo ka Amurka? Na zo Amerika Washington DC ne halarta wani mukala da ake na World Bank wanda kasashe duka kasashen duniya suka kwatsan taro anan ake gabatar da makaloli kala-kala. a misali me makasudin me ake son a cimma? To um, abubuwa ne da yawan gaske amma dai makasudin taron shi ne ana ce mishi land and poverty wato filaye eh, mahalli da kuma tasirin mahalli da kuma talauci kusan shi ne taken wannan makalolin da za a gabatar a takaici. To tun da gashi kai na ga matashi ne kuma a cikin wannan tafiya shin an haɗa shi don matasa ne a'a don manya ne a'a don kowa da kowa abin yake. eh to gaskiya kusan in ce maka sha kundum ne amma sha kundum zai fi shafar matasa saboda kaga matasa in ka duba alƙalima sun fi yawa al'umma kusan kuma su ne ake cewa yara manyan gobe su ne shugabannin gobe idan Allah ya kai musu kusan abin ya fi shafar mu ne matasa to ya zaka alakanta min wannan taro da ka zo da maganan muhalli da talauci musamman daga inda ka fito kano na san akwai mutane masu ɗimbin yawa a jihar kowa ma akwai a cikin kano ya zaka alakanta abin gaskiya kusan karfin abin shine kusan abin da ya daɗe yana ci mun tuwa Ah, ni ba kano ne a kano aka haife ni na girma na rayuwata kullum sai ka ji ana cewa kano ana ta irin molanka kano ko da me ka zo an fi ka irin dai molanka dai haka wanda bai da wani tasiri to amma a zahiri magana ta gaskiya idan ka duba alƙalma cewar mun fi kowa yawa a najeriya idan ka duba alƙalman da aka shekara dubu biyu da shida ana cewar al'ummar jihar kano mun kai miliyan tara da wani abu Ah, to dubu biyu da shida zuwa yanzu dubu biyu da sha bakwai kusan shekara goma sha ɗaya kenan yanzu alƙalarmu na sana cewar mun kai miliyan sha uku da wani abu ah, alhamdulillah yawa alheri ne mm. to sai mu duba ai me muke rayuwa shin a cikin ruwa muke rayuwa a sama ta bakwai muke rayuwa ko a ƙasa ai a ƙasa muke rayuwa to shin a ƙasan da muke rayuwa shine kawai Allah ya ba mu filaye ne ba <laughs> bakin tata so kaga kusan miliyan goma sha uku da muke rayuwa a kano ana cewar fadin jihar kano gaba ta kusan ana maganar dubu bakwai da dari bakwai da kusan saba'in da uku so in ka duba shi ne filin da muke da iyakar boda ɗin wurin da mutanen al'umma nan suke rayuwa a kai shin kasan nan tamu shin kullum haihuwa take kamar da kullum mu muke haihuwa kaga ba haihuwa take ba kusan ma kullun raguwa take saboda mu karuwa muke kuma bukatar da muke da shi akan muhallin. karuwa yake mm. so idan ba mu tsaya mu maka mu tanadi da ya kamata mun nutsu mun yi karatun ta nutsu mu daina wannan tafiya ta ci barkatai musamman mu alkita muhallin da Allah ya ba mu ciwar fa miliyan sha uku wata rana sai ka ji ta zama miliyan ashirin wata mm. rana hamsin wata rana ma ka ji miliyan ɗari amma har yanzu fa wannan iya wannan sabo dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da yana ne yadda yake to mm. wannan shine kusan makasudin takardar uh, makalar da zan gabatar hmm. shine to ya za mu tasarrufi mu alkinta wannan mahallin namu da zai zo cewar zai wadaci miliyan sha uku yau gobe kuma zai <laughs> wadaci hmm. mutum eh. misali ɗari. Hmm. Dole za a yi gidaje, zan sai fili, za ka sai fili, zan yi gida, za ka yi gida, kasan dai ba za a ce wasu abu a waje ba. Ba zai yi ba. To alkanta mu Yawwa, so misali ka bara, kana da iyalinka, kana da buƙatar mai bi gida ɗaki uku, kana da buƙatar fili da zaka gina wannan ginin ni ma ka zalika haka wancan ma haka wancan ma haka kusan kowa haka mm. to idan misali ko ne yana da bukatar uh, misali fili marabai misali uh, ɗari mm. faɗi ɗari da zan ce 100 square meters haka in gina kafa ɗari da zan gina ɗaki uku ni ma ɗari wancan ɗari biyu wancan ɗari uku haka so sai aka zo aka ce a'a maimakon haka wannan kafa ɗarin da muke bukata in ka samu kafa ɗari guda ɗaya mm. sai ka zo ka gina gidaje hawa hawa hawa sai ka gina gidaje hamsin <laughs> kana bukata mm, mutum goma ne da suke so su gina sai ka sa gida goma ko gida hamsin kowanne maimakon ya ware ya mm. kapci filinsa ya gina wannan kowa ka ga awon igiya can awon igiya can a ko su unguwanni a Kano sai ka zance ce musu wai cana eh, ka shi in ka shi inda ka san an tashi eh. kiyama al'umma nake ta bulbulwa ko ta ko ina so ya kamata gaskiya mu mu ga gaskiya mai mu fada ciwar fara rayuwar da aka yi a jiya mm. da kuma muke yin ta yanzu lillahi wa rasuli ba irin ta ya kamata mu ma mu yi ko ma ce ƴaƴanmu da jikokinmu in Allah ya bamu ba a ce su ma haka za su shiga wannan mm. rayuwa so ya kamata mu eh, mu duba mu gani dokokin najeriya musamman shi kundin tsari uh, na dokoki da yake mm. regulating din harkar filaye gidaje land, land eh, yawa misali mm. land use act mm. Ah, bai haramta ba bai hana jihohi su fito da tsari yadda za su ah, gudanar da yadda suke so tsarin su ba in ka ga dama akwai mun kira misali horizontal da vertical mm. haka za a gani a gefe mm. wasu kuma a tsaitsaye haka eh, eh yawa mm. so bai haramta ba da wani muka samu wani haramci aka ce kada mi wannan ba hmm. to amma in ka duba abin takaici zaga yawanci jihohinmu na najeriya ba inda zaka je ka ce ka samu wata doka guda daya hmm. dokoki da suke Uh, regulating irin wannan tsare-tsare in ma kaga za ka gani hawa uku ba wai gine-gine ne hmm. babu hawa uku hudu ba to amma misali eh, wani irin takarda na shi da ta mallaka kake da shi yawanci zaka ga kamar a ce tsari ne na lease agreement uh, babu certificate so mm. kowa za ga yana dan ji dare dare dare irin wannan arrangement din uh, mm. ah, kowa ya fi son ya samu filin sa ya je ta neman fafutukar sai ya samu lalle takardar mallaka certificate of occupancy ah, saboda wancan tsarin yanzu system din bai accommodating ka samu certificate of occupancy ba ɗaya kenan sannan harkar kasuwanci za a ga akwai masane masu kuɗi masu zuba hannun jari harkar real estate development investment haka za ka ga inda a ce muna da tsarin kamar yadda ake da su a kasashen da suka ci gaba hmm. za ka ga da yawa mutane za su zo su saka hannun jari a harkari za a ga mutum zai samu wurinsa sai gine-gine wanda ya san cewar babu matsala hmm. ah, yanayin dokoki da muke da shi ah, ba za samu katsalandar Ah, ya samu biyan bukata har ya samu ya samu riba ba eh. so kusan to barin dan ta dauke ka baya kaɗan na'am ah, yawanci zaka ga kamar irin kasashen nan da suka ci gaba kamar yanzu a nan Amurka zaka ga hmm. ah, kamar condominium saka, condos da ake hmm. cewa ko suke hmm. cewa haka so zaka ga an yi gidaje kamar misali masu daki uku uku ko bibi ko wasu biyar wasu uku ma sai ka samu gidaje sun fi ɗari biyu a ciki kowa kuma zaka ga tayi kowa ma su yayi daban eh. masu gidajen kowa daban siya zaka killace naka ya zan killace nawa wannan yau wannan dudubniya a ƙasa eh, wannan ya da na sama mm. irin wannan kuna tunanin yanayin ɗabi'unmu da ɗabi'ar mutanen turai da sauransu eto eh in kana magana ɗabi'a mm. so ka aje ɗabi'a daban shin muna da dokokin in akwai dokokin da muke da su misali mm. da zan zuwa irin wannan tsarin irin su condominium ɗin gidaje ɗari ba wanda zai shiga haikin kowa ba wai kawai za a zuwa gidajen ɗarin ba ne ba da ka kama ne da ka sani mm. za a ga wasu ma a cikin wannan wurin kusan kamar gari ne guda ba zan zo wannan ya toshe wurin wannan wurin fakin ba wurin wasannin yaran mu akwai makaranta mana da su akwai wasu ma har daga kasuwanci eh. inda ake da asibiti da mm. inda yara za su je su wasa da inda zaka je ka zuba shara mm. amma ba kawai in na zibu ta windo na zan bude ma ko in jiho fiya wata in jiho kwallon mangoro mm. ba eh, shara ko in zo in zubar ko kuma ko in zo in babbaka mata wuta ta ci ba su babu ba zuyu ba to irin wannan ta ci barkatan da muke yi a jihar mu mm. ya kamata gaskiya mai makamu faɗa rayuwa ba za ta yi wa bayan jin daɗin rayuwa da tsari da kyan gari in an yi irin wannan abubuwan yana da wata nasaba ko wani tasiri da zai iya samar da ayyukan yi misali ga matasan akai haka kwarai da gaske yawa yanzu misali ni kamar yadda kai maka misali kabara mm. na je na ɗanyi ɗan fili na haka kafa mm. goma ashirin dan awon igiya na kai ma nan ka je ka samu awon ingiyanka mun yi ramun kura daga ke sai yayanta mm. kai ma haka wa za ka ɗauka yi maka aiki a gidanka to amma idan muka zo muka haɗu muka yi makan mu tsari kamfani nawa ne za su mora irin wannan arrangement din mm. ka zo kana da gidaje guda hamsin a wuri ɗaya mm. akwai mai kula da shara akwai plumber akwai ah. asibiti akwai wuta akwai gas akwai waye komai an yi centralizing din shi ba magana ka zo electrician wannan ya maka awon igiya wayarin wannan wuta shi kaza babu ba wannan ya zo ya kunna janaretan shi mm. hayaki nan ya dame ni wannan ba mm. ka cutar da ni in cutar muna cutar da juna mm. wanda magana ta gaskiya wannan ba ma tsari ne na musulunci ba ga matasan da suke sauraron shirin yau da gobe na'am wata shawara zaka ba matasa musamman abubuwa masu alaka da irin wa'annan maganganun da kai kalubale gare mu yan uwana matasa shine mu sani ciwar fa gaskiya iyayenmu da kakanninmu su sun yi rayuwansu mu ma kazalika haka za mu zo mu zama iyaye da kakannin wasu mm. idan har ba mu yi kanmu karatun ta nutsu ba mun yi abin da ya kamata mun ci mu ma irin rayuwa da aka yi da da da haka kawai za mu zo mu ci gaba yin ta da ka duniya ta nisa duniya ta ci gaba ya kamata mu amfani da ilimin da Allah ya bamu da technology da ci gaba rayuwa da ta zo da shi mm. mu gaya za mu taimaka ma al'umma ba zai yi ba kawai shikenan ah, mu ci gaba da rayuwar karazibi ba kai ba tsari in na ga dama yau in aure in ta tuttuɗo yara su zama su zama mutane annoba ko ku a'a in yi ne riƙe amana da Allah ɗora ma kan cin su tufatar da su tarbiyya su ilimin su yana kaina Mm. to kamar abin da ake cewar uh, bature ke cewa charity begins at home kafin ka samu matashi sai ka samu jariri mm. sai ma ka haifi dan adam din mm. ya zama jariri haka ne shi ya zama matashi har ya zama dan adam a gasu yanzu ne ka sani ka bara kyas zaka ji anjiyar kamar kusan slight provocation zan ce maka da ka ce kes. sai ka ji hayani sai ka ji makami kes sai kawai ka ji an kashe wato kuma shi kenan kamar ko kamar kaza a kashe ni da kai duka ba za mu tsira daga wani ba saboda al'ummu ne ba za mu ki al'ummu ba za mu ki mu dinga gaya ma kanmu gaskiya ko dacin dacinta dole mu tsaya mu gyara ba wanda zai zo ya gyara mana dole ne za mu tashi mu gaya mu gama wannan rayuwar ta ci barkate din dole za mu canja ta insha mm. Allah. To na gode sosai awal magashi da ka samu tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe. Amin malam kabar ni ma na gode Allah saka da alheri sai an jiwa. To mm, haka. Gaskiya kan <laughs> magana. Ai awal yayi magana sosai. Sosai yayi mm. magana gaskiya. Allah sa a gane a gyara. Amin. To muna godiya awal magashi. Mm. To kai tsaye ta waya muna tare da wani masanin muhalli Dahiru Salisu daga Najeriya don jin yadda ya kamata a fuskanci lamarin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To barka da warhaka Malam Dahiru Salisu. Salamu alaikum. da shigowa. Wa alaikum salam. Ya mun gode da jimirin sauraren tattaunawa. <laughs> Alhamdulillah. To to to ka ji dai magana da muke gaba ɗaya da farko kafin mu shiga ka iya gaya masu sauraro daga ina ka bullo? <laughs> A to ni eh, director ne a ma'aikata ta muhalli a nan Abuja. Ah, saboda haka daga nan nake magana. To ya yi daidai to kaga mun sara akan gaba kar a yi ba gwamnati kuma gashi ana magana akan muhalli. Mm-hmm. <laughs> Masha Allah. To to to Malam Dahiru da farko me zaka dunkule ka ce kana da kamar minti biyar da zamu iya so mu ji bayanin da zaka yi mana shin me zaka ce game da maganar muhalli maganar alkin tashi maganar cukuɗeɗeniyar awan igiya maganar yanayi maganar mm-hmm. zaizayar ƙasa kila cikin mm-hmm. minti biyar ka iya ɗan dunkule mana ita mu ji. to insha Allah bari mu bari mu gogata wato ita muhalli rayuwa ta dan adam ba yadda za a iya inganta ba tare da mun inganta muhalli ba kuma muhallin nan so da yawa shi dan adam shi da kanshi shi yake gurbatar da ita sannan kuma ta zama masa jidali hmm. so da yawa kamar maganan awal son zuciya wadda ba wai ya ta'allaka bane akan gwamnati kadai hmm. but akan dukkan kusan jama'a kuma ba wai a birnin kano ba kawai kusan kowane fanni na najeriya ana samun waɗannan abubuwan suna faruwa mm-hmm. na farko dokoki kam a najeriya ba wai an rasa dokokin nan ba ne suna nan mm-hmm. akwai doka na taswiran birane da kuma yanayin yadda ya kamata a gudanar da harkoki na filaye a karkara mm-hmm. amma shin ana aiki da su ko kuma akwai waɗanda suke bi ta bayan fage domin a karya waɗannan dokoki sannan a kasa aiki da su hmm. kamar a nan birnin tarayya na abuja hmm. doka ne na na na na maganan filaye da gine-gine cewa ko da an baka fili ko mai girman filin nan ya kamata ginin da za ka yi kada ya wuce kashi arba'in daga cikin shi ɗari sauran da ya rage kashe sittin din nan ya kamata ka sa ka dasa bishiyoyi ne da ciyawi da fure domin ka samu ka inganta yanayin wannan wuri hmm. ka kawata ainihin gidan nan hmm. sannan ka rage zafin dumaman yanayi hmm. to amma sai ka ga su waɗanda aka ba su amanan kula da waɗanda ba za ba aiki da shi kuma mutane domin yawan ah, jama'a kamar yadda shi awal ya ah, bayyana ah, za a ga maimakon mutum ya amfani da kashi arba'in din nan kawai ya yi gini hmm. zai ga yana son ya sami gidaje takuna a samu takuna fiye da yadda aka tsara da hmm. farko kaga ana ɗoriya ko kuma ana kaucewa ainihin waɗannan dokoki hmm. na biyu akwai kuma maganan tsara yadda za a yi gine-gine domin gujewa matsaloli irin na su ambaliyan ruwa da maganan mm, gobara da mm. kuma gurɓatancewa ita muhalli. Mm. Akwai a kowane birni ko ƙauye an san ga magudanan ruwa, an san nan kusa yake da kududdufi, nan an san tudu ne, nan kuma an san ko rairayi ne ko ko nan akwai marmara ko duwatsu duka waɗannan Allah ya halicce su ne da kowanne sai da amfani da zai wa ɗan adam hmm. amma sai ka ga nan inda ruwa ya fi kwanciya koko ya zama hanyar ruwa idan an yi ruwan sama hmm. yana bi ya bi magudanan ruwa sannan ya gangara ya je har ya je rafi sannan ya hmm. karike a nan teku nan ne kuma za ga mutane sun mai da shi ko wurin zub da shara ko kuma a yi gine-gine ba ba ba tsari hmm. to duk lokacin da ruwa ita kuwa shi ruwa ko me yake gaban shi hmm, a bizin Allah Allah ya ba ruwa wannan karfin hmm. kuma zai iya ture waɗannan Ah, wannan yana kawo eh. ah, matsaloli da yawa kamar yadda eh. muke gani yanzu eh to a ah, daga karshe saboda lokaci din ya tafi a wanne magana ko kuma shawara kake da shi ga mutanen gari da ku kanku ku kanku gwamnati to na farko mutum ya ji tsoron Allah mm. domin idan kana ma'aikacin gwamnati mm. amana aka baka mm. saboda haka ka ajiye son zuciya ka yi daidai gwargwado ka tabbatar da dokokin nan da aka aka riga aka tsara ka yi kokarin kare su an yi aiki da su bisa mm. bilillah na biyu dukkan dan adam kokarinsa shine shi idan zai rayu mm. ya tabbatar rayuwar nan ba bai kawo illa ba mm. ga sauran eh, 'yan uwansa da kuma ga muhalli ma gaba daya mm. domin kaga kaga maganan uh, sare itatuwa uh, da ake ta yi dinnan da ke jawo imaman yanayi abu ne mm. wadda yake kara duba mawuri sannan a duka samun cututtuka su sankarau da sauransu saboda kowa eh, to mun gode sosai sosai darakta salis mun gode sai wani lokaci za mu sake laluba kayan allah ya su yanzu kan duka duka a madadin maryam bashir bagaji da safinatu dangi. sai julie leathers gresham ita ce wadda ta bada umarnin shirin da injiniyan mu neo vasco valarish sai ni usman ahmad kabara a madadin abdulaziz adili toro da Salaman da suka yi kokarin kawo muku facebook live muke cewa mu zama lafiya a nan washington dc sai wani alakan mu gode. yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni